muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a wurin kowa cikin nimar Allah da ya da kaddara wasa ya ƙara haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margari malam salo a daren ma da ke nan masar Islam" watan dutse ne wa rasulun wajen zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don fara tafsirin alƙur'ani mai girma na wannan shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da bakwai. Allahu Akbar rayuwa kenan kamar jiya muka rafa tafsiri a wannan guri gashi Allah madaukakin sarki ya ƙara dawo da mu don gabatar da wannan tafsiri hakika wajibi ne a gare mu mu gode ma Allah akan wannan nijima da ya mana ba don canmu ba ko garinmu ko iliminmu ko wayenmu ko wayewarmu Allah ta'ala ya ga dama ya tsawaita rayuwarmu ya nuna mana ramadana akwai mutane da yawa waɗanda sun fi mu girma sun fi mu matsayi sun fi mu daraja sun fi mu kuce Allah ta'ala bai nufa sun ga wannan Ramadana ba. A wannan shekara Allah ya ɗauki manya-manyan mutane a ƙasar nan. A shekarar nan Allah ta'ala ya ɗauki babban shugaban kafanmu abin al'faharinmu janar Muhammadu Bukhari Allah ka zafarta mai. A wannan shekara muka rasa uba a tajiri mai taimakon al'umma da addini Alhaji Aminu ɗan Allah ya zafarta mai. A wannan shekara mun rasa manya-manyan malamai a ƙasar nan iyaye a shekarar nan muka rasa dr idris abdulaziz dutsen kai shi allah ka zafarta mai a wannan shekara muka rasa uba jagora a ƙasar nan baki ɗaya game da abin da ya shafi addini shan tsayin usman bauchi allah ka zafarta mai kwana nan muka rasa shan habibu ya haya ƙaura malami na sunna wanda tun da ya taso tun ana da ƙuruciya ake ba sunna hidima Allah ya ɗauki rayuwar shi Allah ya zafarta mai a wannan shekara mun rasa masoya daga ciki akwai malam hadi wanda yake nan famfon waiba malam hadi a ɓangaren fahimta ko aƙida za ka iya cewa ba fahimtar mu ɗaya ba ba aƙidan mu ɗaya ba amma zai baka mamaki duk tafsirin da muke gabatarwa a gurin da muna tare da shi a gidan rediyo Allah ka zafarta mai Allah ka yafe mai mun rasa matasa da yawa irin su Abdul Fattah jikan uh, Alhaji ne yaro matashi wanda ya taso da arziki da ƙuruciya da taimako Allah ya ɗauki rayuwar shi Allah ya gafarta mai akwai kanne, ƙanne mu. irin su sahura gidan jafar mai iyali ita ma ba yanzu muna tare da ita Allah ya ɗauki rayuwarta Allah ya gafarta mata akwai fi gidan sularin yi. ita ma Allah ya ɗauki rayuwarta ma'ana duk abin da kake tinkawo da shi in samartaka ne saurayi ya tafi idan kuɗi ne ɗan tata ya tafi in ilimi ne dutsen tanshi ya tafi in dattako ne shaɗayar bauchi ya tafi idan mulki ne da farin jini janar buhari ya tafi kuma ba wanda isa ya dawo da su to muna roƙon duka Allah ya musu kudin goro ya kai su aljanna mu da muke da rayuwa Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani yan uwa musulmi muna godiya ga Allah sannan muna godiya ga waɗansu mutane da suke taimaka mana a wurin wannan tafsiri mutum na farko da za mu fara yin godiya a gare shi shine alaramman mu Dokta Shibbana Muhammad Sani Jela. Duk wanda ya san tarihin wannan tafsirin wannan shine karo na goma a tafsirin da muka fara yi da sunan mu'assasa. Kuma da dokta muka fara. Ina kiran shi dakta ne domin dakta ne. Dakta na asibiti mai yin operation ya karya kashi ya fafa ciki ya yi operation. Lokacin da karatu ya yi yawa ya sa ya fara ɗauke ƙafa. yanzu haka yana aiki a babban asibiti amma dole ya tattara ya tsakko iyalin shi da 'ya'yan shi duka ya zo don ya halarci wannan tafsiri hakikatan akwai ƙauna da soyayya tsakaninmu Allah ya ƙara jaddada wannan soyayya da ƙauna tsakaninmu Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya mishi albarka Allah ya karfafi gwiwarsa bayan ma, wajibi ne mu yi ainihin addu'a ta musamman ga waɗanda suke taimaka mana a wannan aiki musamman 'yan social media matasanmu da suke ɗaukar karatun nan suke yada shi Allah ya biya su da gidan aljanna akwai bayan Allah da suke ɗaukar nauyin tafsirin nan suna sa shi a gidan rediyo akwai ɗan uwa abokinmu amininmu Alhaji Abdulrahman Albasu wanda duk shekara yake ba da kaso mai tsoka na kuɗi don a sa tafsirin nan a gidan rediyo a duk shekara gidan rediyo suna ainihin neman naira dubu ɗari uku da hamsin a gurinmu duk shekara alhaji abdurrahman albasu shi yake ba da ɗaya bisa uku wannan kuɗin amma a bana ya ba da biyu bisa uku kuɗin tafsirar. Allah ya fata ne da alkhairi Allah ya biya shi da gidan aljanna muna fatan yadda ya ba da biyu bisa uku Allah ya kawo wanda zai ba da ragowar kuɗin a sanya tafsirin har ƙarshen ramadana da haka wannan tafsirin da za mu fara a yau za a dinga sa shi a gidan rediyon alheri rediyo kullum karfe takwas da minti biyar na safe zuwa tara insha Allah Allah ya faka ma wanda ya dauka da alkhairi da gidan aljanna sannan har ila yau tafsirin za a dinga sa shi a FTE rediyo wanda tsawon provost ya dauki nauyi kuma DVC na Federal University of Education da ke nan Zaria Dr. Suleiman Balarabe shi ma muna rukun Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya biya shi da gidan aljanna sai tafsirin mu na mata wanda injiniya Ismail Salisu makarfi yake ɗaukar nauyi ana sawa a kun FM karfe tara na dare zuwa ainihin karfe goma na dare shi ma Allah ya saka mai da alkhairi akwai wasu ɗalibanmu masoyanmu da suke sana'a a ƙasar Nijar. Bara sun ɗauki nauyin wannan tafsirin ana sawa a ƙasar Nijar. Bana ma sun ɗauki nauyi ana sawa a ƙasar Nijar. Sai dai ba amfanin mu faɗi lokacin ba, mu ma san lokacin ba, domin ko an faɗa ba dai ji za a yi ba ko? Amma muna ambatawa ne saboda su san mun san da ɗawainiyar da suke Allah ya saka musu da alkhairi. muna ma mutanen Nijar addu'ar alkhairi Allah ya musu albarka Allah ya ƙara haɗa kan mutanen Nijar da sauran al'umma musulmi baki ɗaya bayan waɗannan muna yin addu'a da duk wanda ya ba da gudunmawa game da activities da muke a nan mu'assasa kawamu abin da ya shafi tafsiri ne ko ifar buɗe baki da muke yi na azumi ko kuma makonninmu na alkhairi wanda duk shekara muna da program da muke yi mai suna makon alkhairi program ne na tsawon shekara ɗari za mu shekara ɗari muna yin wannan program ɗin mun yi shekara tara bana za mu shekara na goma na san a ɗabi'ance da wahala mu kai shekara ɗari to amma mun fara shekara ɗari ne ni dai ko in na samu nan gaba to kaga sauran sai ɗan baya su ƙarasa idan kuma Allah ya ɗauki rayuwarmu da gaggawa to matasa da samari da abokai da kanne da ɗalibai su za su ɗaura daga aikin muna fatan Allah ta'ala ya karɓi waɗannan ayyuka namu baki ɗaya bayan wannan ƴan uwa musulmi mun shiga watan Ramadan yau ɗaya ga watan Ramadan gabanin mu shiga tafsiri mu shi lokaci rayuwa shekaru watanni makonni awanni mintota sakanni kamar kankara yi. rayuwarka kamar mene ne kankara idan ka samu kankara da safe kake kai aiki da ita har rana ta yi aka kai marece aka kai dare ya sunanta ta tashi daga kankara ko ta yi a fara ta narke za ta dawo aka rayuwa ka ce. da haka rayuwarka ka ɗauka kamar kankara ne kar ka sace ta narke a iska kun gane maganar nan da ya shiga mutum ya shi da aikin alkhairi mutum ya shi da aikin da'a mutum ya shi da neman kusanci zuwa ga aljanna a yanzu haka kofa aljanna a buɗe take kofa wuta a arfa take mala'iku suna ta shela suna cewa ya ba bagiyar khairi aqbil wa ya ba bagiyar sharri aqbil da haka ina shawartar duk wanda sauti na ya kai a gare shi mai iya iyawan wajen yin aikin alkhairi Allah ta'ala muke roƙo ya sa mu dace abu na biyu ya ku yan kwana musulmi mu yi amfani da watan Ramadan wajen yin addu'o'i mu yi ma Najeriya addu'a mu yi ma Arewa addu'a mu ma jihar mu ta Kaduna addu'a mu ma garin mu na Zaria addu'a mu ma yankokan mu addu'a mu ma shugabancin Najeriya addu'a Allah ta'ala ya ja mu zuwa ga abin da yake so ya ji da shi mu yi amfani da wannan ramadana wajen yi makawunan mu addu'a mu nemi arziki a wurin Allah mu nemi daraja a wurin Allah mu nemi martaba a wurin Allah mu yi amfani da wannan ramadana mu yi ma iyayen mu addu'a mu yi ma ƴaƴan mu addu'a mu yi ma zuri'ar mu addu'a yi ma surukan a addu'a yana daga cikin kurakuran da musulmi muke yi da yawa yawa ka ga musulmi yana ma iyayen shi addu'a yana ma shi addu'a yana ma malaman shi addu'a amma da yawan muna yin sakaci wajen yi ma surkanmu addu'a wallahi surkinka babban mutum don ya ɗauki ya baka yana nuna maka ƙauna da haka muna roƙon Allah ta ya shi addu'o'inmu baki ɗaya muna ƙara gode ma Allah da ya mana wannan arziki ya nuna mana wannan ramadana Allah ta'ala yadda ka nuna mana farkon shi lafiya ka nuna mana ƙarshen shi lafiya Allah mun gode maka akan wannan nima Allah ka ƙara mana Allah mun gode maka akan wannan nima Allah ka ƙara mana Allah mun gode maka Allah ka ƙara mana اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت علو به منا أنت المقدم وأنت المؤخر الله تكرفى منا الله تكرفى منا الله تكرفى منا الله تصام مبارا أطاع الله كأبو السامو لإخلاص الله تصابي تفسير النجومين يجرك Allah ka tsare mu daga yin ibada don aji ko don a ko don mu burge wani ko don mu ba wani haushi ko don mu huce haushi ya Allah da mu da masu karatun da alaran da masu saurara da masu nauka da yan magani da duk wanda ya zo wurin nan Allah ka sa sakamakon mai zama aljanna Allah ba mu da wata bukata sai aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ba mu abin da muke tsoro sai wuta Allah ka kare ba mu da wani buri kamar ka yanta mu daga wuta ya Allah ka yanta mu ka hada mu da iyayen mu da malaman mu da ƴaƴan mu da surkan mu da makwabtan mu da masoyan mu da na kusa da na nesa duk ka ba mu aljanna dan ka ya kai mafi rahman masu rahama insha Allah a bana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 كفروا بما جاءهم من الحق يخرجون الرسول وإياهم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما jarabawa a cikin surar Allah ɗaukin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam idan mata mu'minai sun zo sai su yi ma annabi mubaya'a to annabi su jaraba. kuma Allah ta'ala ya kan jarabta mutane a imaninsu kan jarabta su a gaskiyarsu kan jarabta su a ɗabi'unsu da halayensu da haka wannan sura yadda ka ji sunanta haka nan sunanta yake suratul mumtahana wannan sunan an fitta shi ne a cikin sura domin ya zo a cikin aya ta goma Allah ta'ala yana ba mu labarin mu'minai idan suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam me Allah ya ce ala rahma ya ayyuhal ladina amanu idza فأمسكوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فابتشروهن Allah ya ce ya waɗanda kuka yi imani idan mata mu'mine suka zo suna masu hijira daga Makka zuwa Madina sai Allah ya ce famtahinu kunna fi musu jarabawa Allahu a'lamu bi imanihinna Allah yana sane da imaninsu amma duk da aka kuku gwada su ku gane cewa da gaske suke ko ba da gaske suke ba wannan shine sababu tasmiya in aka ce sababu tasmiya ma'ana sababin da isa aka samu surar suratul mumtahana an gane wannan abu na biyu wato kowace sura idan zaka karanta ta kamata ka san sunanta sanin sunanta yana taimaka maka ka san ina ta dofa. abu na biyu bayani game da ita wannan sura a maka aka saukar da ita ko a madina zance guda ɗaya shine wannan sura an saukar da ita ne a madina kuma ijima'i ne na ba mutum ɗaya bacin malaman tafsiri wanda ya tabbatar da sura ce ainihin madaniya ɗin madina wannan sura da za mu karanta tana da makafi manufofin da tsurar ta ainihin dosa da aka cin gabanin mu shiga tsurar ya kamata mu hararo ma juna me tsurar take so ta karantar da mu abu na farko mumini na min ittikhadil na awliya wannan tsurar tana tsoratar da mu'minai kada su rike kafirai a matsayin masoya babu laifi kai aboki da kafiri amma kar yi soyayya da kafiri kada kafiri ya zama majigincin al'amarinka kai ya zama turrinka da kafirai kake yi abu na farko da wannan sura take nufin al'umma musulmi da shi abu na biyu akwai mawdu'atu sura sura ta yi magana akan abubuwa da yawa daga ciki an hana mu'minai su kulla kyakkyawar alaka da kafirai su fifita kafirai akan mu'minai sannan wannan surar ta kira mu mu koyi da annabi Ibrahim annabi ibrahim ya yi faran-faran da iyayen lokacin da suka zama kafirai da aka duk ka da mutum idan ya tsokani allah idan ya zagi ƙur'ani idan ya soki hadisin annabi kan a ganka kana bin shafinsa yanzu an wayi gari a wanda suke fitowa a social media suna zagin ahlus sunna suna zagin sunna suna karyata bukhari da muslim duk abin da annabi ya kawo suna condemning din shi sai ga matasa suna bibiyar su wannan sura tana cewa ka yi koyi da annabi ibrahim ko babanka ne yake sukan sunnar annabi muhammad ka yi bara'a da shi annabi ibrahim ya yi bara'a da iyayen shi a lokacin da suka ainihin kafirce ma allah madaukakin sarki sannan wannan sura ta yana ma mu'mine bishara cewa allah ta'ala zai haɗa su idan suka kulla soyayya da alaka a tsakaninsu sannan wannan sura da take karka yi kulla kyakkyawar alaka da kafirai amma ta yi sassauci idan akwai wani abokin sana'arka ko abokin ka kafiri baya cutar da kai baya yaƙarka baya azabtar da kai babu laifi ka yi mu'amala da shi a ce kana da wani kostoma wanda ba musulmi ba kana ansan bashi a gurinsa yana ansan bashi a gurinka kuma tsakaninka da shi babu cutarwa ba makarkashiya babu laifi ka yi mu'amala da shi amma abinda aka hana ku zama kun da ka ɗauki sirrin musulmi ka gaya mai shi ne tsoron ta hana sannan tsoron ta yi mana bayani game da halayen mata mu mai da suke hijira daga makka zuwa madina suka bar mazajensu yadda jarabawa ta kasance tare da su da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan surar ta rufe tana mai bayani akan hana mu'minai muwalati a'da'illahi wa a'da'ihi abinda surar ta fara da shi ta rufe farkon surar kada ku yi alaƙa da kafirai ku zama uwa ɗaya uba ɗaya haka farkon surar ta buɗe haka na ƙarshen surar ta hana mu zama tif da taya tsakaninmu da kafirai ina fata an gane da haka abinda surar za ta karantar da mu kenan da haka za mu fara ɗauka ɗaya bayan ɗaya alaramma بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أرسلتم وما أعلمتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. وأنا آية البركة tana da wani abu da ake ke mishi sababul nuzul dalilin saukanta wannan aya ta sauka ne akan wani sahabi annabi Muhammad mai suna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai suna Hafiz ibn Abi Balta'a Hafiz ibn Abi Balta'a او بالبيتاء او ابن ابي بيتاءه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكش على المكه يا تاسو يا ترى ده انا بوتن غمك يا يكچاور معامله ده متان مكه سكه يدش حتى كان يقول لي لتبيد محمد الامين معناه محمد أن تجد amma a lokacin da annabi ya bayyana musulunci ya ce a daina bautar gumaka a bauta ma Allah shi kaɗai gaba ɗaya sai suka ɗinke mishi sai suka koma suna gaba a kare shi suka yaki annabi iya yaƙa ta ainihin lafuzansu da idanuwansu da cutarwarsu kala-kala tsanani ya tsanani kunci ya kunci annabi sallallahu alaihi wasallam dole ya farga garin makka ya koma madina bayan ya koma madina ya samu wurin zama ya kafa daular musulunci ya yi ƙarfi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shawara da sahabbai ya ce to ina ganin ya kamata mu je garin maka mai fatku maka mu to garin maka daga hannun kafirai ka'aba mu fatattaki Allah ya zama ana bauta ma Allah shi kadai ba na ba ba mishi shirka don haka da annabi ya tashi sai ya zaɓo su sahabbai ya ce ga abin da nake so a yi amma bakin ku kan kafa kada wani ya ci wannan a cikin wannan da annabi ya tattauna da su ya gaya musu sirrin shi manufarsa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya gaya musu sai wannan sahabi mai suna Hafiz ibn Abi Balta'a sai yi wani tunani ya ce to yanzu annabi zai je makka ya kai ma makka yaki ya fatattaki arna ni da ba musulmi ba ne na yi musulunta na yi hijira na dawo madina Ina da dukiya a makka yana da gidaje yana da shaguna yana da kasuwanci ‘ya'yan shi na can kuma shi bai da wani wanda in an kawo yaƙi zai shiga mushi domin idan aka zo yaƙi ai ta kai ake ba ta kaya to tun da akwai kafirai a makka sosai wani tunani ya ce bari ya rubuta wasiƙa ya gaya ma makafiran da suke makka annabi ba zai yake su kuma sahabi ma'ana shi yana ganin in yi musu haka to idan aka kawo yakin a lokacin da kowa yake ƙoƙarin kula da 'ya'yan shi da danginsa shi tun da bai da wanda zai kula mishi da nasa to da haka waɗancan kafirai yana fare za su yi ma dangin shi kara don haka sai ga wata mata kafira ta zo madina daga makka sai hafi ibn abi baltaha sai rubuta wasiƙa ya ce zuwa ga shawa ku shirya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai kawo muku haji da ya rubuta wasiƙar ita kuma wannan mushirika sai ta anshi wasiƙar sai ta cifa kanta da wasiƙar ta ɓoye wasiƙar sai ta kama hanya ma'ana daga madina za ta koma maka yanzu wannan abin da hafiz ibn abi balta yayi taimakon addini ne ko ko zagon kafa zagon kafa shi kuma addinin Allah ko ba a mishi zagon kafa a wani lafiya sai Allah ya aiko mala'ika jibril sai ya tona asirin abin da hafiz ibn abi balta yayi annabi yana jin haka bai ce ba hafiz komai ba sai ya kira manya-manyan sahabbai aliyu ɗan abi tsari da danga ƙusan yaki duk abin da za yi annabi yana lura da wane ne zai iya mishi aiki akwai aikin da haka taso malamai ake turawa akwai aikin da in ya taso ‘yan daga ake nema su za su ba za kai ustazu kai dai kabbara a masallaci to iyakanka kenan akwai aikin da in ya taso jami'an tsaro ake nema akwai da aikin da in ya taso masu kuɗi ake nema akwai da aikin da in ya taso ƴan boko ake nema haka annabi ya idarar duniya sai kira Ali dan Abi Talib da zubai da Miqdad annabi ya ce ku tafi ku kama hanyar Makka akwai wata mata za ku ganta tana tafiya ku je ku an so wasiƙa a wurinta da haka waɗannan zaratan sahabbai suka kama hanyar makka haske da suka ce rawdatu khaqi wani guri ne tsakanin makka da madina amma gurin ya fi kusa da madina suka ce suka samu wannan mushrika suka ce mata fito da wasu da ke hannunki sai ta ce ma ma'i kitabun kamar ya wasiƙa sai ba mutu wasiƙa ba wata wasiƙa da aka bani suka kalle ta da kyau sai dina ali ya ce wallahi la tukuri jannal kitab au la nulki yanna siyaba ce annabi ya yi kwa muke tsaya kina mana wani wasu dabaru ya ce wallahi ko ki fito da wasiƙar komi miki tsarara shi ko mushiriki tun gabanin musulunci an ne bai son tsare shi kaga kafira ce an ya ce ba bayan irin yanzu ba da suke tafiya tabar-tabar a tsarace ba kafircin su ma na banza ne na ƙarya ne to asalin mushrikai suna kunya tsaraici sai na riyo ce ko ki fito da wasikar ko mai miki tsaraici da ta ga bala'i zai kai bala'i sai ta fito da wasikar sai na riyo ce sai muka ta sake yadda, sai da muka kai ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce abu da wasika ana buɗe wasiƙa sai aka ga abin da aka rubuta min haƙib ibn abi balta'ata ila nasin bi makkata min al wasiƙa daga haƙib dan abibalta a zuwa ga waɗansu mutane na mushrikai da suke garin makka yukhbiruhum bi ba'd amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana kona asirin manzon Allah abinda annabi ya shirya class na ƙarshe a ƙarƙashin ƙasa shi sahabi kuma ya je zai tona asiri annabi ya ce a kira shi da aka kira shi annabi ya ce a karanta wasiqa ana karantawa sai annabi ya ce ya hafi ma haza aba hafi eh haka mun tare da kai in kira ka a matsayin amini sai kuma tukuncin da za yi mana kenan a ya rasulullah shi yasa aka ce mutum sahabi ne me kenan shuru ko da ka ga yayi wani abu ba daidai ba kar yi gaggawa wannan shi da bambancin mu da ya shi'a in aka ce sahabi yayi kaza sai ki ce ya madi ya madi la mu muna mu'amalar da su ne da annabi ya mu'amalance su yanzu wannan abin da yayi a zahiri daidai ne ko kuskure sai annabi ya ce ya hafiz ma hada me zan gani wani irin abin kunya ne wannan fa qala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah la ta'jal alayhi karkai karkai gaggawa karka dauki hukunci da gaggawa dan Allah annabi ka saurara ina da uzuri inni kuntu ra'an mulfaqan fi quraish wa lam akun min anfusihim yace ka gani mutanen makka qurayshawa ne fa na dan faru da su ne amma ni ba qurayshi bane kuma wanda suke mulkin maka qurayshawa ne ni baƙo ne daɗi muka ji muka zaune gari amma ni ba a cikinsu su nake ba to kuma yanzu ya layi ta ce za ka kai musu hali kuma ni ka sani na yi hijira na bar mata na na bar ƴaƴana na bar wato dukiyata to ina jin tsoron ya zama an je an kai hali mun yi asarar dukiya na yi asarar ƴaƴa na yi asarar abin da na mallaka to na yi haka ne wallahi ba don ina munafiki ba ni ba munafiki ba yace kuma wallahi ba rujja na yi ba ba zagon kafa yi ba kuma ba wai na yarda da kafirci ba wallahi na yi ne don ina fare in ne muku haka za su ɗaga min kafa kuma wallahi ya rasulullahi ku riƙe nan gurin ce ni na san don na gaya musu za ka kawo musu haji ko sun shirya ko ba su shirya ba ni na san Allah sai ya taimake ka ni na san wallahi sai Allah ya taimake ka amma na faɗa ne dan kawai in tsira da dukiyata fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yana da adalci yana da insafi sai annabi ya ce amma innahu qad sadaqakum annabi ya ce wallahi ya faɗi gaskiya yanzu annabi ya ce ya faɗi gaskiya dan wani soko ya ce ya yi ƙarya za mu saurari wa aka yi malefin annabi ya sha gani ko bai amsa ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace gaskiya ka faɗa ni na san Allah zai taimake ni kuma kai haka ne kana ganin dubara kai dan ka tsira da dukiyarka fa qala umar sayyidina umar sai ta kawo mai nan kan kowace majalisa ko akwai irin shi sai na umar sai ga wannan ai zagon kasa ne sai ce ya rasulallah da'ani abrib qulata hadha almunafiq janabi ya ce umar ya ce munafiki ne ka ba ni dama in sora kai shi fa qala sai annabi ya kalli umar ya ce mai inna huwa qad shahida badara ka ce ne munafiki ba ka san ya halitta yakin badar ba sai annabi ya ce wa ma yudrika la Allah ittala ala man shahida badaran fa qala i'malu ma shi'tum faqad da ku. Allah ya ce kai annabi ya ce Umar ba ka san yaji yakin badar ba me ya sanar da kai shin ka da labari Ba ka tsammanin Allah ya leka zukatar waɗanda suka je yaƙin badar saboda burge Allah da suka yi Allah ya ce i'malu ma ikun duk abin da kuka ga dama ku je ku yi dai da farko lakun na gafarta mu ma'ana yanzu wannan laifin da ya yi, kafin ma ya yi? kai kuma me na na farko ne annabi aka fara ba laifi ko annabi ya shan shi ko bai arza ba asalin laifin gaba da yawa aka yi mawa to kafin a yi laifin Allah ya ce ya yafi dan karan kaɗaniya ba ka da sahabban annabi shi yasa na bude muku wata kalma nake da an ce maka sahabi yayi wani abu da baka gane ba me nace gum kai shiru karka sa baki kuma rashin karanta tarihin musulunci ne shi yasa ku matasa ku dinga karanta ku dinga zama da malamai yanzu don Allah inda baka zo an maka karatun sunna ba kawai sai wannan shi'a ya ce maka ga wani sahabi annabi ya ce zai yi kaza ya rubuta wasiƙa ya aika makafirai kai da kanka tun kafin ai wannan bayanin me kuka ce yayi ma musulunci daidai ko kuskure aikin ‘yan wuta ya ko neman aljanna haka za ka fuskar amma da aka yi maka karatu ka fahimta shi ke sai Allah maɗaukakin sarki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yadda Umar karka kara ce mai munafiki duk abin da ya ma Allah Allah ya gafarta ne tun gabanin ayi laifin yanzu dan Allah ku dube shi a zahiri abin da ya ba daidai bane akan shi Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ya ayyuha alladhina amanu ya kuwan da kai imani mutum da wata laifin shi ɗaya Don Allah ya nuna maka girman shi sai ce mishi ya ayyuha alladhina amanu ya kuwan da kai imani ashe sahabin annaba ɗaya al'umma ne kun ko gani sahabin annaba ɗaya al'umma ne shi ɗaya laifin amma sai Allah ya ce mishi ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhidu aduwi kada ku riki makiyana wa aduwakum da makiyanku awliya'a a matsayin masoya ya ayyuhal ladina amanu imanu bi muqtaba imanikum da kun da kuka imani ku ci gaba da yin aiki da abin da imanin ku ya hukunta wala tattakhidu a'da'i wa a'da'ukum min al-mushrikina kar ku sake ku riƙe makiyana makiyanku cikin mushrikai wal kuffar da kafirai ansaran wa akhilla a matsayin mataimaka kuma a matsayin abokan fada zumunci a cikin alkur'ani gurare dewa Allah ta'ala ya haramta mana kulle alaƙa da ƙud da ƙud ga kafiri. Shi sautu al-imrana الله تعالى سوى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء دون المؤمنين نعم ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه نعم ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير أتي صوت آل عمران الله يكي لا, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أكديها المؤمنين bai ma kamata ga mu'minai ba su kafirai a matsayin masoya mataimaka masu ba su agaji min dunil mu'mini su bar mu'mini da Wannan aya kai kamar ka ce da shugabannin najeriya ake a lokacin da najeriya ta ɗau in insecurity ya yawaita kashe-kashe ya yawaita gwamnatin najeriya gwamnatin da musulunci ya kawo ta shugaban musulmi mataimakin musulmi sifikar ƙasar musulmi duk masu faɗa a ƙasar musulmai a lokacin da najeriya ta rikici ya Allah ya ce ya ayyuwa la yattaqidul mu'minuna na auliya a min dunil mu'min sai kamata gwamnatin najeriya ta gayyato kafirai ta ce wai su zo su kawo musu agaji a kan hare-haren da ake a Najeriya. Shin muna da ƙasashen musulmi masu ƙarfin yaƙi da ta'addanci ko babu? Saudiya tana nan ko ba ta ai kamata lokacin da abubuwa suka rikici. A je a kulla alaka da Saudiya a ce ki kawo agaji. Za ta iya ko ba za ta iya ba? Wallahi duk duniya babu garin da yake da aminci kamar maka da madina kaga a maka? shi batun aifata ma ajiye shi ba ma zai yi ba idan daji ya kai ka, za ka tafi tsakiyar shi da matarka da ƴaƴanka ka yi fashi cikin dare ba ka tsoron kowa shi yasa har Allah ta'ala yake cewa wai ba su ga yadda Allah ya sanya haramin maka amintacce ba أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون الله يكفي أولم يروا ويصوشوا قبل النجاة بس ولا بني anna ja'alna haraman amina mun sanya haramin maka amintacce wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim duk wani gari da ba maka ba ana kai mishi hari baka taba jin an yi wani ta'addanci a can ba sai Allah ya ce afa bil batil yu'minuna bi ni'mati llahi hum yakfurun yanzu da ƙarya suke imani da nimar Allah suke kafirce mu daga idan bala'i ya bala'i kar ka nemi agajin kafir ka nemi agajin yan wanka mu'mini gwamnati da nemi agajin yan kwata gwamnati musulma dan kasuwa ya nemi agaji dan uwan shi dan kasuwa musulmi shi yasa a lokacin da abubuwa suka fara rikicewa aka fara kawo mana hari da Allah da hana haran da America ta kawo Najeriya ku ga min dan ta'adda ɗaya da aka kashe ba kashe ko wadanda aka kashewa wadanda ba su da alaka ne to Allah ya hana kullu alaka da wadancan ko da kana ganin wadanda ba kafirai ba za su taimake ku Allah ba taimakon ka za su ba كي طاعتكم صوت الممتعنا على يبودة يا الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء في كم هالي إمرانا لا تخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتكم صوت المائدة الله تعالى يا إيما قنا إيرو والله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار أولياء أولياء بعد ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أتم إلهك يا أيها الذين آمنوا يا قولا لكم إيمان لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء كذا قل يهودا kada ku riƙi nasara a matsayin masoya babu auliya ubabi sashin su masoya sashi ne wa mai yata wallahu minkum duk wanda ya jibinci al'amarin kafirai a cikin ku fa inna minhum shi yana cikin su inna Allah la yahdi qawma adh Allah baya san mutane azzalimai da haka karaba ta farko da zaka tambaye shi a tafsirin yau shine karka ƙulla kyakkyawar alaka da kafi ku dai mu'amala sama sama na kwana lafiya ina gajiya ba gajiya ya kasuwa shi ke amma sirrin musulunci sirrin iyalin ka karkai Allah ya hana ka in ko kai za ka yi nadama ya yi wallazi na amonu ya kuwan daukai imani na ta yi zuwa zuwi karku riƙe makiyana wa aduwakum kuma makiyanku auliya a matsayin soya tulkuna ilayhim bilma wadda kuna shimfida musu soyayya kuna nuna musu soyayya kuna bayyana musu asiran musulmai ay nuna bi ila mawaddatihim wa tawaddudi ilayhim wa min dhalika isal asrar almuslimina ilayhim wa nushu lahu Allah ya ce haba mu'mini duk wannan kinaya ce Allah ya yi gawa hafiz ibn abi balta kar ku yi haka ku dinga nuna musu soyayya yanzu hafiz ba ya nuna ma qurayshawa soyayya ba ko ba ya nuna musu soyayya ba kar a kawo musu hari an kawo musu hari su ɗauki mataki kuma ya fallasa sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce kar ku yi haka wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq alhali waɗannan kafiran sun kafirce ma abin da ya zo muku na gaskiya shine alqur'ani sun kafirce ma annabi sallallahu alaihi sallam. sai Allah ya ƙara tuna mahafi da sauran mu'minai irin ta haddancin da kafirai suka yi ma musulunci a baya yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum su wane ne suka kori annabi daga makka ya koma madina ba kafiran bane su sahabban su hatimu cikin sauran suka bar makka ai kafiran ne suka fitar da su an tuminu billahi rabbikum kun ba ku musu laifin komai ba laifin ku kai kun imani da Allah ubangiji duk duniya babu garin da annabi yake so kamar garin makka lokacin da annabi aka yi sa'in hijira dole ta tsaya bar garin makka fitowa ya wai da ya kalli makka ya ce wallahi innaki la habbul biladi ila Allah ya ce na rantsi da Allah makka duk duniya ba garin da Allah yake so kamar Allah ka kai mu makka wanda ba ba Allah ka kai wanda suka ji Allah ka maimaita mu an rufe biza Allah ka sa a bude in ka buɗe, in an buɗe Allah ka samu samu shiga don haka sai Allah madaukakin sarki yake tuna ma mu'minai abin da kafirai suka yi sun fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka kuma sun fitar da mu'minai daga makka kamar yadda ya faɗa cikin suratul hajj الذين أخرجوا من ديارهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله نعم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد wane يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز idan kana so ka san abin da yasa kafirai suke kin ne ko laifin mu ɗaya ne ba ko san me laifin imani da Allah shi yasa nan Allah ya ce yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum Mene kunku an tu'minu billahi rabbikum in dai kai imani da Allah to kafiri ba zai soka ba haka na cikin suratul hajj Allah ya ce alladina ukhriju min diyari su ne waɗannan mu'minan da aka fito da su daga gidajensu bigai da haƙƙin ba tare da sun yi laifi ba ba tare da wani haƙƙi ba me ne kunsu illa an yaqulu rabbuna Allah ko da sun ce Allah shine ubangijinmu Allah ya faɗi irin wannan cikin sotul buruji wa ma naqamu minhum wa na naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil halim wadancan mu'minan da aka yi musu azaba Allah ya ce wa ma naqamu minhum ba su yi musu intikami ba suka azabtar da su illa an yu'minu billahi al-'azizil halim ko da sun imani da Allah mabuwayi kuma a dungoriya shi yasa duk wanda yake zai addini kai hakuri in ya ce za ka yi addini a gidan kuma sai an tafa ka a gaba a garin kuma sai an tafa ka a gaba a gurin aikin kuma sai an tafa ka a gaba in dai za ka yi gaskiya wala sai an azurtar da ya ishe ku misali shugaban hukuma alhazai na kafa duk wannan walanke ruwan ba kama yi da laifin komai ba wai me ya laifin shi ya ce a yi gaskiya kar a cuci alhazai shi da kawai laifin shi sai da suka tafa shi a gaba da kan shi ya rubai. in za ka yi gaskiya to ka shirya ma bai da aka kafirai ba sa samu kar mu nuna musu soyayya kar mu nuna musu kauna domin sun kafirce ma Allah kuma sun fitta annabi daga gidansa shine makka sun fitta mu'mine daga gidansu su ne garin makka dole ya su abai suka yi hijira to shine Allah yake tuna mahafil ibn abi balta'a ya zaka nuna musu soyayya bayan sun yi wancan laifin kuma sun yi wancan laifin in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati Allah yace masahabbai kada ku nuna musu soyayya in kuntum kharajtum jihadan matakar kun fito kuna masu yin jihadi fi sabili saboda ɗaukaka karmata wabce za a marbaci kuna neman yarda ta in dai da gaske kuke to kar ku nuna makafiri soyayya Allah ya ce tusiruna ilaihim bil mawaddati kuna faranta musu da nuna musu soyayya wa ana a'lamu ni Allah in ji Allah ce ni na sani bima faitu duk abin da kuka koye wa ma alantu da abin da kuka bayyana yanzu abin da hafi yayi a bayyane ko a boye Allah ya sani ko bai sani ba ya ala ramma duk abin da mutum yi, Allah ya sani ko da gangan ko da kuskure ko ka bayyana ko ka koye haka ne ala ramma menene dalili والله يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار abin da wata rai ta kulla walla Allah ya sani kuma ka gaya musu in sun boye ma in sun bayyana Allah ya sani قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله نعم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير الله يقول قل هذا يا مرحو إن تخفوا ما في صدوركم وكم بوي أبدا كيف يرزوك أو تبدوه وكم بينا يعلمه الله الله يقول ويعلم ما في السماوات وما في الأرض أبدا كيف تنسكن صنع الله يقول وأن كيف تنسكن كفاية يقول da haka ku rike wannan a matsayin tsaraba ta biyu tsaraba ku ta farko a tafsirin yau kar ku kulla kyakkyawar alaka da kafire ku zama uwa ɗaya uba ɗaya abu na biyu kar ka ɗauka za ka yi wani aboye Allah bai sani ba ba abin da za ka yi aboye Allah bai san shi ba ga dai abin da haƙib ya yi daga shi sai wannan arniyar amma Allah ya tona mishi asiri amma kuma da ya yanki hanzari Allah ta'ala ya aishi hanzarin shi Allah yake suruna ilayhim bil mawaddati wa ana alam bima akhfaytum wa ma alantum wa man yaf'alhu minkum duk wanda ya kare yin irin wannan abin da Hatib yayi faqad dalla sawa as-sabil ya kauce ma hanya ta farke wanda yake daidaitacce a wannan aya ya ku yan uwana akwai raddi ga mu'tazila yan boko haram mu'tazila su suna da akidar duk wanda ya laifi ya zama kafiri yanzu wannan abin da ya yi laifi ne amma da Allah ya tashi kai shi sai ce ya ayi ladina Allah ya da imanin shi ko bai da imanin shi ba ma'ana mu aqidar mu laifi yana rauna da imani amma rauni laifi baya tafiyar da imani baki da mutum da kada yana shan giya yana zina yana luwadi yana ta'addanci karka kore mishi imani baki da ta san mu yanzu ka dace wani bai da imani me ya rashin imani shi ya sha askirin bai bashi ba a bai da imani laifi bai sa ka kore imanin mutum in ya zama la halata, sai ka ce bai da cikakken imani kun ji abu na farko ko da haka mu a idar mu dan kayi laifi ba ma ce maka kafi shi yasa ba cewa 'yan izala kafirai ne kun masu wa cikin yan dariƙa kafire ne kumbari a hir ka ce wanda ya aikin ka za kafirci amma karka ce wani kafiri ne bi aini mutum zai iya yin aikin kafirci amma bai zama kafiri ba a zahiri abin da hatsi bai munafinci ya amma ya mai da shi munafiki sai na umar ma ya kira shi da sunan munafiki annabi ya ce kai karka kara kai ba ta yi yakin badar ba baka san Allah ya kalli zuciyar duk wanda ya je ya dinga badar ya gafarta mai kuma Allah ya bashi lafisi ai ba gafarar bane take da dadi kun fa mai fi dadi lafisin kai abin da kake so domin za ka gafarta maka kai wani laifin a fasa ko kuma ya zama laifinka na baya an yafe na gaba kuma ya halakar da kai amma Allah ce musu yayi izmalu ma ito. faƙaɗi da farko ma'ana ko kafirci suka yi ba za su yi ba ba, ba za su yi ba amma babu wani laifi da wanda ya ke yakin badar zai Allah ya rubuta mai zunubi wanda yake nuna maka girman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da martaba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da darajar su mu a kidar mu muna girmama magabata duk wanda ya gabace mu a addini muna girmama shi muna ba shi daraja da haka sai Allah ya ce kar ku riƙi kafirai makiyana makiyanku a matsayin ainihin masoya kuna nuna musu soyayya alhali sun kafirce ma abinda aka saukar mu. manzon ku sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya zo shi na gaskiya sun kora annabi sun kori mu'minai in dai da gaske kun fito ne kuna masu jihadi don ɗaukaka karmar Allah kuna masu neman yardar Allah Allah ya ce kar wani mumini abinda da irin haƙibi yake wa man yaf'aluhu minkum duk wanda ya aikata irin wannan fa qad dalla sawa'a sabil wannan ya kauce ma hanya wadda take madaidaiciya Allah ka daura mu akan hanya madaidaiciya lokaci yayi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana Allah ka mantar da shi a zukata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la wa wa